بقيت على الحسن لعبقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi kamar yadda muka ɗauko bayanin sifofi na samari na gari wanda suke yin abu na tarihi na samari na gari wanda suke ainihin wato abubuwa wanda yake zai amfani al'umma wato karka bari kuma damuwa daga cikin wani abubuwa ya kamata karka bari damuwa ta mamaye ka kuma haka rinka neman gudu a ka neman halli ga wannan damuwa solution amma cikin hanya mai daidaito kar ganin neman gira a rasa ido ka ɗauko wani ƙaziyya ka ɗauko ta kana ganin tafi ƙarfinka sai ka je ka rusa ta ga baki ɗaya wajen neman hallin ka nemi mutane suke da jarrabawa suke da suke experience suke da miras wajen wajen rayuwa a nan zaka samu ansoshin abin da kake bukata sannan ka zama cewa kana imani cewa babu shakka lokaci mai wucewa ne in ya wuce ko ba zai dawo ba ka zama mai haƙuri a cikin tsara lokacinka sannan ka zama mai fatan alheri karka ji tsoron koma mai abu matuƙar dai kana ɗaukan wato sabab misali ya zama cewa kana makaranta kai kullum tsoron jarabawa, kullum tsoron jarabawa, kullum tsoron Kar karka ji tsoron jarabawa matuƙar dai kana yin muraja'a kana yin muzakara kana revision amma ka ji tsoron a yi zama baka yin wannan idan kana neman aiki wani ba zai mu ba kakka ji tsoron wani matuƙar dai takardun ka sun tafi daidai ka roƙi Allah Allah zai baka duk abin da kake neman sa a rayuwa to ya zama cewa kana yin sa cikin tsari kakka wani abu ya tsorata ka domin kuma yana hannun Allah Allah komai yana hannunsa Allah komai yana hannunsa kuma Allah yake yin komai ya gana ma ya yi shi a yanzu ya gana ma ya yi shi wani lokaci ya gana ma shi ya kinsa to amma dai zama hankalinka yana kulle yana rike da Allah ta'ala maɗaukaki sarki cewa shi ne zai maka kuma shi ɗin zai maka ɗin sannan ko da kai mai fushi ne to ka rinka ƙoƙarin danna fushinka Allah cikin alkur'ani yake ce mana wal kawazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya ce annabi kai mun wasici sai ce kar ka yi fushi yace kai mun wasici ce kar ka yi fushi ya kunta kai mun wasici kar ka fushi saboda fushi bala'i ne da haka duk abin da kake yi kar ka bari a rinka gane cewa a ai empty wannan in an yi kaza zai yi fushi in an yi kaza ba zai fushi ba sai ka zama kamar majnun Allah ya sauke sannan idan kana damuwa kake so ka bincike su ka tsaya ka san haddinta daga ina zuwa ina ne wannan damuwa in na yi kaza nan warware ko na yi kaza maimakon karuwar damuwar raguwar damuwar karuwa za ta yi ko wajen sulhu ne tsakanin mutane ko wajen mu'amala ne duk dai abin da zaka yi zama kana yin da wazani kana yi da awo sannan kuma idan kana motsa jikinka to ka motsa tashi da daidaito kada yau kai awa goma gobe kai awa ɗaya jima ka ƙi gaba ɗaya a kai shi da daidaito sannan abin da ya shafi shaye-shayen kwaya shaye-shayen taba ya kamata mutum ya nesanta kansa ga baki daya da saboda ya kamata ya nesanta kansa kuma zamu zo zamu zo mu cikakken bayani akan wannan insha Allah ta'ala sannan ka fuskanci rayuwa kana mai murmushi kana mai sakacciyar zuciya sai kuma ka ya tafi daidai idan kuma na in kuma baka da lafiya to kar ka rinka ɗeba tsammanin Allah zai baka lafiya ni shi kenan ni ba zan tashi ba ni kaza kaza ni a'a ka zama cewa mai haƙuri wanda kana fatan cewa allah ta'ala zai baka lafiya sannan ya zama cewa kai mai sauƙi ne karka zama mai tsanantawa ya zama kai mai sauƙi ne mai tawari'u kana tawara annabi ya ce man tawaza alillahi rafa'ahu allah duk mutumin da eh, ya yi dogaro ya kaskantar da kai don allah allah ta'ala zai ainihin wato ɗaukaka shi to ya zama cewa mutane su rinka zaton Ah, alkhairi in suka zo wajen ka haka ne addu'ar mutane magabata ta kwarai shine Allahumma ja'alna mafatihal alkhairi maghaliqal shar Allah kullun ka samu ainihin masu mabudai na alkhairi wato marufofi na ainihin kuma sharri kullum ka bari cewa mutane su rika gane cewa in su zo wajen ka za su samu biyan bukatar su ta alkhairi za su samu nutsuwa kar ka ce an ce wani ta wani ina karka ka je gurin wani wani ta a yi tsiwa a'a kar yi haka sannan um, sannan idan ka iya abu ka tabbata kana ainihin practicing wani abin da ka yi kana kokari wajen tabbatar da abin da ka sani bai tafi ba in hadda qur'ani ce katta gudu in hadisi ka hada ce kastar watsi idan wata kwamfuta ce ka iya gyananta ka tabbata ka iya gyarawa idan karatu ne ka iya ka tabbata ka rada tabbata ka rada makanuwa a kai domin haka ne zai saka cewa ya zama cewa an amfana da kai sannan idan allah ya baka yalwar hannu kar ka zama mai kashe kashen kuɗi ba dalili watsar can zubar can an taya a can makar a can a'a ya zama cewa kar ka zama wawa mai zubarwa kar zama kuma mugu mai ruku wata bai da zalika sabila ya zama cewa Allah ya ce wala taj'al yadaka a ila kika wala ha kullal basti fataqaw da maluban mahsura kan ya zama cewa ka saki hannunka ya tafi a wani abin da hannunka ya kare ka kuma ya zama dan dambe ka riƙe ka zama tsaka tsaki sannan ka zama mai nesanta tunani kana da tunani mai nisa kan ka zama dolo sannan idan kana hira da wasu ka yi rinka yin hirar da tsari kar ana magana ka yi tsallaka rike ka zama mai tsallake idan kana magana da mutum ka tsallake kuma kan wansa ko babansa to wannan ba daidai ba ne sannan ka rinka yin abin da mutane za su ci awar mu'amala da kai kar ka rinka yin abin da mutane za su rinka gudun ka sannan duk aikin da aka zama an baka ka yi shi to ka yi shi da fuska mai kyau annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa allah yana son ɗayan ku in yi aiki to ya kyautata wani aikin da ya yi haka ne ya zama lalle lalle ka yi ƙoƙarin ka iya ƙoƙari abin ka iya ka yi shi mai kyau sannan <clears throat> ka zama mai ƙoƙari mai jarumtaka a gurin da yake buƙatar ƙoƙari da jarumtaka bayan tunani da kuma nutsuwa sannan ah, idan mutane suka saka ainihin trust su a kanka suka yadda da kai to ka bar su a inda suke ɗinnan kar ka yi wani abin da zai canja wannan a kanka misali ka shahara da amana ya kai saurayi ka shahara da amana to shi kenan sai wata damuwa ta fito masu kuma a ina gaban ɗauki ɗin wani ina kar ka yi haka domin wani zai iya lalata maka shekarun da kai kana ainihin wato gina wannan trust ɗin naka sannan ka bar mutane su rinka share kaka wajen ayyukanka kamar yadda na ɗan yi bayaninsa a baya duk abin da kake yi karka ce kai kaɗai kai kaɗai kai kaɗai kai kaɗai ka rinka yi da wasu wannan zai na farko zai baka hutu na biyu zai sa ka munakka a cikin zuka su na uku kun kori shiɗan domin shiɗan yana so ya rinka tarwatsa tsakanin duk wanda suke da kama ɗaya musamman idan suna tare wajen aikin da Allah ake fata yana so. ya zama cewa alaƙa ka da mutane alaƙa ce mai kyau ah, kuma kar ka zaci alaƙa ta taka da mutane za ta hana su yin bayani a kanka imamu da shafi yana cewa ya ce shi shi'ta an tahya saliman min al'aza wa ka manfurun wa irduka sayyinun lisanuka la tadhkur lisanuka ta tadhkur bihi aura aura tamri'in fatilka falin nasi auratun walin nasi alsuru wa ainu ka in bala ilai ka ma ayiban fasul ha wa kuli ya ainu nasi a wa asir bi ma'arufin wa sami ma ne tada wa fari wala kin bi a sanu alimami shafi ina cewa in kana so ka rayu rayuwa mai kyau daga cutarwa kuma ka rayu ainihin wato rayuwarka tana cike da zaman lafiya mutuncinka yana kare to harshen karka ambaci wani wani harshen ka misali ka rinka faɗan laifin wani idan shi yana da wani al'aura kai ma kana da su ko mutane ma suna da baki suna da suna da baki suna da idan ganin abin da kake yi idan idan ka nuna maka laifin wani to shi kenan ka kiyaye ka ce ya kai idan nan nawa mutane ma suna da ido suna ganin abin da nake da kuskure sau haka ka zauna da mutane wajen kyautatawa ka zauna da mutane wajen sauki ka ji tausayin wanda ya maka wanda ya haike maka in ka tashi rabo da mutum ba ka rabu da shi amma ta hanyar da tafi komai kyau saboda haka ne wannan shawarar da alimamu shafi'i ya bawa sharu shabab da ma dukkan a tsayafu mutane gaba ke da ma dukkan group na mutane gaba daya sannan yayin da ka zo wajen daukan decision wato daukan mataki kar ka gaggawa har kullum kar ka gaggawa ka ba a hankali a hankali ka bi shi a hankali a hankali sannan abu na gaba ya zama cewa za ka yi plan abin da kake ciki yau da kuma na gaba daga yau zuwa daga jiya zuwa yau da kaza da kaza da sannan daga sati mai zuwa zuwa sati na gaba ina da abin da zan yi kamar kana da plan domin rayuwa gajeriya ce baka sanar da tafiya ba dole ne ka yi komai da tsari ka yi shi da ainihin daidaito sannan akwai ka'idoji wanda suke taimakawa wajen ainihin wato a abubuwan ka tafi daidai ya kai uwana saurayi na farko karka zama komai sai ka gan shi kau-kau-kau ka zama irin kai classical sai abu ya kai ƙarshe ba zai yiwu ba ba kowa ba ne allah ya shi classical ka yi shi gwargwadon abu da zai yiwu sannan kar sha'awarka ta zama ita ce maginar tunaninka ya zama sha'awarka tana da haddinta ba ko ita take gina maka tunanin da kake so ka yi akan wasu abu ba bi ma kana sha'awar wannan abin to mai kyau ne in baka sha'awar sa ba shi da kyau wanda yana tare da kai a kaza ya yi tafi daidai in ba shi da ba daidai ba ne idan abokin ka wane ya yi kaza kuna tare in bai yi kaza ba ya sa maka ba ku tare wannan kar ka zama kar ka zama rajulan misaliyan ka zama rajulan kana kana karbar ka zama rajulan misali amma ba misali wanda yake sai kace sai karshen karshe ba a'a wannan shi ake nufi da misali da ake nufi a nan kenan sannan ka binciki abin da zaka iya yi kuma kowa ya san kansa ka za ka iya kaza ba za ka iya kaza ba za ka iya kaza ba za ka iya kaza ba za ka iya kaza ba to ka yi abin da za ka iya abin da ba za ka iya ba kuma ka bar shi sannan ka duk abin da za ka yi kamar yadda muka faɗa bayan kayan plan ka zo ka zana masa wani abu to ga lokaci zuwa lokaci kaza ya kamata ce na gama kaza insha Allah daga lokaci zuwa kaza ya kamata ne kaza kuma zan dora kaza akan kaza idan kana haka rayuwa kuma za ta zama rudu ba ba za ka ganin kamar lokacin ka yana da yawa ka yi da hira a can ka yi hira a nan sannan kamar yadda ake nuna mu lokaci ya kusa abin nan sannan ka kokari wajen isar da isar da plans ɗinka da kake kana executing ɗinsa a lokacin da ya kamata da yadda ya kamata kuma a ƙarshe sannan ka rinka cewa ka rinka cewa, cewa babu wani abu da ake ce masa rashin iyawa sai dai mutum ya ƙi koya da haka ne kai kokari ka yi abin da za ka iya yi karka ce ba zan iya ba ba zan iya ba zan iya ba Allah ta'ala muke roƙo ya sa samari su zama suna fahimtar wani abin da muke faɗa su yi aiki da shi domin duk wanda ya roƙo da wani abin da muke faɗa ya aiki da shi insha Allah rayuwarsa za ta zama abin koyi ga sauran mutane wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعا